Jihar Kano za ta bi sahun manyan biranen duniya wajen samar da sufuri na zamani don kuwa gwamnatin jihar ta sa hannu akan takardar yarjejeniya ta samar da layin jirgin ƙasa mai aiki da wutar lantarki da zai jigila cikin ƙware birnin. Daraktan kula da samar da sufuri na zamani a fadin jihar Kano Alhaji Najib Mahmud Abdulsalam ya bayyana cewa wani kamfani da ke birnin Bangkok ta kasar Thailand da haɗin gwiwar wani kamfani ɗan ƙasa Trust Railway za su samar da jirgin ƙasar na zamani a Kano. Alhaji Najib Mahmud Abdulsalam ya kara da cewa wannan aikin samar da layin jirgin kasan na zamani zai sha bamban da sauran ayyuka don kuwa wannan aiki 'yan kasuwa ne zalla za su zuba jarinsu don haka aikin ba zai samu wani tsaiko ba. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya.